Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi abokanan hulɗa hamsin da biyu wanda ke cikin sassa daban-daban na kasar Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan rigakafi ga bala'o'i da kuma kulawa da su a kasar Nijar musamman ma kan al'amarin ambaliyar ruwa. A cikin 'yan shekarun nan ana ana samun garuruwa da kuma gundumomi da dama a kasar Nijar da suke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa musamman ma a lokacin damana dalilin ruwan da ake tafkawa kamar a bakin kwarya daga cikin manyan dalilan. mu tunatar da ku cewa a shekarar 2021 a kasar Nijar an fuskanci ambaliyar ruwa bayan ruwan sama da aka yi a kasar wanda ya shafi mutane sama da 250 a garuruwa 47. Rahoton ofishin kula da ayyukan jinƙai a kasar Nijar wadda ake kira OCHA ta wallafa a watan Nuwamba na shekarar 2021 bayanan sakamakon da ambaliyar ruwa ta haifar a shekarar da ya tashi mutane 70 47 da suka mutu asarar dukiya amfanin gona da dabbobi. Me ke jayo ambaliyar ruwa a ƙasar Nijar? Menene tasiri ga rayuwar wa'anda abin ya shafa? Yaya ake kula da wa'anda abin ya shafa kuma wa ke kula da su? Shin zai yiwu a hana wa'annan ambaliyar ruwa? Menene matakan rigakafi da gwamnati da abokanan tarayya suke ɗoka? Domin amsa dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci Malam Ali Yero Jibbo na ma'aikatar ayyukan jinƙai da kula da bala'o'i. Barka Malam Ali. Ah, Haka kuma muna tare da tare dauda matasa ne masu aikin kai a kasar Nijar barka tare. barka muna lafiya. Mun gayyaci hukumar kare hakkin jama'a sai dai basu karbi gurin gayyatar tamu ba. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To madalla malam tare da ku za mu fara kudan ba mu karin haske kan kungiyar ku. Eh kungiyar mu kungiya ce ta matasa. Mm -hmm. wanda suke aikin badala wanda ake ce ma jeune volunteer du niger mhm. don kungiya ce wadda take eh, wayarwa da al'umma kai busa kan eh, zuwa da dawowa na eh, busa hanya masu eh, aiki da motoci da masu aiki da moto bisa kan yadda ya kamata su yi don saboda ka a samu hatsarurruka eh, bisa kan tukin da suke yi bayan shi kuma eh, in al'amari ya faru wanda ya kamata a kawo taimako ko a kawo ceto muna tattaruwa mu je mu ba da mu mhm, mhm. haka ne muke muke muke aiki to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam Ali ku dan ba mu karin haske bisa kan ayyukan ayyukanku to gaskiya na gode mallama na ma studio kalangu kuma godiya da lokaci zuwa lokaci tana kiran mu a dinga don amma aluma a bayani kamar yadda kika ce ah, da daga firin fage kika ce ah, ministar mai kula da Eh, aikin jinƙai da kula da bala'o'i mhm. eh, don ka da kamata a yi kamar balle-balle eh, ambaliya ruwa mhm. ita wannan sosai ne gwamnati ta cebe wannan ministar ta ceto harkar dai da ke ambaliyar ruwa tun da san kowane shekara tana mhm. muna na katutu don yi aka hudda minister musamman aka ce bon ke za ci kula da wannan ce bon da waɗansu abubuwa kuma can da ba insha Allah ta yaya za ku fasala ambaliyar ruwa ita ambaliyar ruwa kamar yadda malam bature ke ja catastrophe natural ne mm-hmm. abu ne da ya hi karhin dan adam mm-hmm. wala ruwan damana ita ta kike kawo shi mm-hmm. kuma akwai wata ambaliya wadda muke samu na, na isa ko da na, na koma dubu ya bi amma wanda ta damuwa yan ko wanda ko ta yi muna a tsari da yawa ita ce na da wanda ake ruwa na, na damana na damana eh mm-hmm, mm-hmm. shi da ake cewa inundation uh, pluvial to eh. madalla zan dawo gare ku malam tare ta yaya za ku fasala ambaliyar ruwa a matsayin ku na matasa ambaliyar ruwa uh, yanda masanin ya hudi ne mm-hmm. mu za mu dan yi harsashe ne bisa kan abun da muka gane uh, bisa kan ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa yana zuwa da super iri biyu ta fari in aka sako shi ko eh, mhm. in aka sako shi yana zuwa da ƙarfi mhm. to ku sani kuma yanzu mutane sun zo sun yi gini busa gadon shi inda yake bi hanyar shi mhm. mutane sun zo sun matse mishi wuri kenan dole ne ruwa aka ce ko shekara nawa ne in ya zo sai ya dawo wurin shi don ina gani wannan na ne na biyun kuma na ruwan sama ne in aka yi abin da ya yi ƙarfin gidajen mutane mm -hmm. dole ne ko abin da ya karin ƙasa mhm. ba ta shanye shi ba kenan dole ne ya bi hanyoyi wanda ya kamata ya zuba ya mhm. kubce ya zuba mhm. kenan nan dole ya yi bana ga yadda mu muka gane da <laughs> ambaliyar ruwa. Eh, Malam Ali wani irin ambaliyar ruwa aka fi huskanta a kasar niger. Wallahi ambaliyar ruwa wanda aka yi huskanta <laughs> a niger ita ce ta ruwa na damana. na damana na mhm. damana kuna tuni yanzu shekara biyu mhm. irin ambalairar da muka samu balle a nan garin yamai ba taɓa samu irin shi mhm. duka tsaye da suka ce zuwa shekara ɗari a baya ba taba ga irin shi ba to kuma wannan kima babu abin dan adam yake iya sai dai eh, a gaya ma mutane to ambaliyar ruwan nan fa ta yi karfin mu abu ne da yake zuwa daga da Allah amma ana iya yin shirye-shirye abin da zai sa katta jama mutane matsaloli da yawa mhm. kamar yadda yanzu dan uwana kare ya hudi mutane na gina bisa kan wuraren eh, gudun ruwa kwa don irin wani abubuwan da ya kamata a daina su mm. to yaya ne suke faruwa eh to ya zama ambaliya to ruwan an samu ruwan sama an yi gudan da yawa ko mhm. ta ci gidashen mutane mhm. ta ci cikin arzikin mutane mhm. aya ta zama ambaliya <laughs> haka ne zan dawo gare ku insha Allah malam tare yaya za ku bayyana ambaliyar ruwa 'yan shekarun nan da aka samu to ambaliyar ruwa wanda aka samu ah, wannan shekaru da suka wuce musamman ma na shekara dubu da ashirin wanda ya yi ɓanna sosai mhm. wanda ya sa mutane suka rasa gidajensu wanda har yanzu sun tahi kenan sun rasa gida gwamnati ma ta gane mhm. wurin da suke ba wurin zama ba ne aka ba su wansu hilaye su je gina su zamana babban annoba ce mhm. wadda ana iya ana iya bana iya ce ana iya karewa mai ana iya rage asara hatsarinta mm-hmm. paske an san abu ne wanda yana zuwa kowace shekara mm-hmm. yana zuwa don saboda isa ya cika da ƙasa in ya zo da ƙarfi ba zai iya ɗauka ba mm-hmm. kenan dole ya biyo su lunguna ya wuce kuma lungunan da yake bi ya wuce mutane sun yi gini a wurin na sama na ruwan sama ambaliya ta ruwan sama ita zuwa ne take yi sadifan da ko shekaru wanda damana za ta zo za a yi ruwa diya mm-hmm. da kawai mm-hmm. wata damana da za ta zo ruwa kawai sai a hankali paske kasa tamu yanayin wannan mai ake cewa kasa tamu tana cikin halin kamar hamada wanda ba a samun ruwa mm-hmm. wanda ya kamata amma wani bi in aka yi katari ana samun ruwa wanda suke zuwa da ƙari mhm. hasi ɓanna mhm, mhm, kenan wanda dai zan mu ce katkat ne wanda ya kamata a kula a saman kanshi na isa ne wanda shi an san duk shekara in dai ya zo da ƙari to dole wanda suke sama hanya shi sai ya yi banna eh. mhm. idan muka ɗauki misalin al'amarin bara idan an yi wani abu kuna ganin cewa da ba a samu wanda aka yi na bara ba eh gaskiya fi sabila inda an ce an gwamnati ta ba da kokari ko kuma ta ɗauki abin da mahimmanci mhm. da ko ba a ce ba an hana shi za a hana ya banna mhm, don saboda isa yanda na faɗa gadan a cike da ƙasa inda gwamnati ta zuba wasu 'yan kuɗi akwai abin da ake ce madragaji budda kasa daga cikin isa an samu an yi shi kuma an yi dig masu kyau wannan rawani wannan wanda ake ma mhm, isa mhm, wanda ruwa in ya yake kar in an da an yi mai kyau an sa kuɗi an sa kuzari an yi mai kyau da gaskiya ko ba a hana shi ba gaba ɗaya mhm. an rage mushi ƙarfi ba ya yi yadda ya ga paske yanzu an bar shi ne yadda ya ga dama ne inda ya ga dama yake taya yadda ya ga dama yadda ya ga mm-hmm. dama yake mm-hmm, mm-hmm, eh. zan dawo gare ku insha Allah malam Ali shin akwai matakan da masu ruwa da tsaki suke ɗaukawa ko kuma hukumomi e to akwai ina ko a wajen abin da aboki na kare ya kwada mm-hmm. to ba a cewa kamar eh, gwamnati ba ta nan gayin kokari kamar wajen harkar dukkan da yake cewa mm-hmm. in ka lura nan a nyamai duka wajen haroban nan duka an yi digogi mai matsal da aka samu a shekara a 2020 a shekarar 2020 ruwan da aka samu sai ya huce ma revision kin digitin da aka yi da gani ko mhm. don ka wannan a lokacin da babu abin da ake mhm. me yanzu abin da ake shawara da ake ba ma gwamnati to kun ga fa bara dai kun irin ruwan da muka samu haka ne kenan digogin an yi pager sai dai ta yi don masu sun an yi mhm. me baya isa paske kun san kasar mu girma ce gare ta kuma isa eh, biskan kilomita dubu bai ne take biskan wannan kasan tamu to sai a diba a gani in za a yi digin a ƙara tsawonsu su ya yi kamar yadda aka gani a bara ɗai mhm. eh, eh, cin nan Wala mhm, mhm, don ci wannan yana cikin ƙoƙarin da gwamnati ke kuma in gwamnati ta ɗoka ta ce bon tunda wannan ambaliyar ruwa gaskiya ita ce dai bala'in wanda dai Nijar muka yi huskanta. An sallah akwai bala'o'i da yawa amma bala'in da muka yi huskanta ne ambaliyar ruwa. A ce to wannan abin da a ɗauke shi da muhimmanci ya kamata a yi minista su kutum wanda za a yi kula da wannan. Tsibirai minista cin ba jima ba yanzu shekara shekara biyar da ta huce bon yanzu tana cikin shekara alhamdulillah aiki ana nan ana nan ana yi mhm. amma <laughs> kamar wani dan dan siyasa yake cewa dan mun yayi wa ba ba ba ba <laughs> ba mai mhm. amma ana yin kokari misali yanzu ai yanzu muna cikin Afrika yanzu tun mois de mai mhm. eh, insha Allah eh, duka wa'anda sarfususin da suke kula da wannan harkar na ambaliyar ruwa mhm, ruwa mhm. kun ga meteo tana parti prenant kun ga hydrology su masu za a yi reunion autour da da, da minister taron tattauna vala mhm. sai kowa ce to mun ga bana fa an 2022 ga prevision cin muna tamanin za a yi ruwa musamman a lokacin nan don an gaya ma mutane to ku shirya bana yana yiwa mu samu ruwa kaza eh, in Allah ya so to wanda suke bisa kan gadashen ruwa ko hanyar ruwa mhm. za a ɗauki mataki hukumomi kuma za su ɗauki mataki mhm, mhm. inda ya kamata a yi aike-aike kowa dai inda yake aikin da ya kamata yi zai tsaye shi mhm. amma abokina na su da suke ijen volunteer parce que na ja hudi su ma suna cikin harkar sensibilisation mhm. za a kama cikin sensibilisation gaskiya mhm, matsalar da muka gani a nyamai mu duka wannan duka mun san ni a nyamai zaka gani an hawa ruwa wani ya sa duwatsu bakin gidan shi ya kare hanyar ruwa irin wannan ruwan sun hima cikin mutane biskan ma ruwan na, na, na isa ka gani cikin unguwa unguwa haka nan ne ake yi to wa'annan kuma matsalolin kuma yadda ana waye ma mutane kai mhm. ko kuma uh, uh, mallama uh, <laughs> studio kulangu mhm. kuma ya kamata kowa yan jarida kowa da kowa ya kama don a bude ma mutane mhm. abun game ake cewa musu a waye musu kai paske comportement ita ta hijama ma mutane bala'in bala'i haka ne eh, eh. Eh, to kun ji dai malam tare ya ce kaman wani bi in ruwa ya zo da yawa kuma ya iske ƙasa cikin shi kogin Nijar kin mhm. shi yana haddasa irin wannan hatsarin akan wa kwashe ƙasa yake to gaskiya wannan ana kya akan kan gwamnati akan gwamnati ne mhm. me an kori infa ita <laughs> ita gwamnati ai <laughs> tumbin jiwa ne mana mhm. yanzu an kace hudda ƙasa cikin isa kuma wannan kuma ba competence cikin minister na, na agaji ne wani minister ne na shine ita harkar ah, ambaliyar ruwa ministerori da yawa ne suke ciki mhm, mhm, mhm. vala mai ita wannan majalisa da aka keɓe ita ita ke asirin lead ita ke wannan shugabanci na abu duk abin da ake tambaya na harkar doni ita ce kuma akwai wata agaji da ya kamata a ba wa an ne ita ne za ta yi wannan jin kwa ta yi kokarin ta eh, gyara shi a cewar ofishin kula da ayyukan jin kai cewa da ocha eh, yankin maradi ne ya fi fama da matsalar ambaliyar ruwa a shekarar 2021 tare da gidaje sama da dubu goma sha biyu wanda ya tashi mutane dubu dari mhm. da hudu da abin ya shafa a ranar hudu ga watan oktoba na shekarar 2021 mhm. musamman maganin cewa a yamai mhm. ana samun kamar ambaliyar ruwa ne da ga kewayen kogin kasar nijar kyan to me yasa jihar maradin ita ce a farkon jerin sunaye na matsala eh, to wannan kuma ni ni ne ya kamata wanda ya ba da <laughs> da amsancin sai liye eh, kuma wani ça eh, ga yanayin yadda garin yake mhm. duma da kantitai ruwancin da da suka samu hukumance mhm. kuma ai maradi akwai wani kogin su da dai shaka ne da ita ma ta cika dai ko an suka wani kogi a maradi gulbin nan mhm. tana yin eh, tana yin banna sosai mhm. Mhm. kamar yanzu ka doka ah, menene ake cewa eh, difa akwai kuma dugu mhm. ita ma ai ai nyamai matsal namu nan yamai ba fulfikin kadai ne ma ruwan nan da take fitowa da sirba ita ne take zuwa ta cika isan nyamai ita ne take zuwa ta muna oh, To Madalla wani irin illa ne wannan zai iya haifarwa a matakin lafiya da na jin kai? Abubuwa da yawa. Kamar misali. <laughs> Yanzu eh, eh, an yi <laughs> abin nan kwalera ma ciwo ne da ake iya samu in irin abun abubuwan ya afku mm-hmm, mm-hmm. okay eh, ciwon saboro ma ai abubuwan da suke tahiya da irin irin wannan abubuwan mm-hmm, kai da malatotin kuma gudan da yawa eh, ke tattara wannan abu ambaliyar ruwa ta kasance wani al'amari mai tayar da hankali ga kasar Nijar tare wani tasiri ne ambaliyar ruwa za ta iya yi a cikin dogon lokaci da kuma gajeren lokaci a cikin cigaba? a cikin cigaba. na ƙasa da na al'umma mhm. ambaliyar ruwa in dai aka bar shi yanda yake yanzu ya ci gaba da yin shi mhm. matsaloli diya ne za a samu paske in aka samu ambaliyar ruwa yanzu mu ɗauki misali bisa kan ambaliyar ruwa na namu na isa na isa mhm. akwai mutane wanda suke da gonaki ɗaruruwa a nan wurin na shinkafa mhm, mhm. da na kayan ɗanye wanda in ruwan nan ya zo bai ya ji baya gani ba sani ba sabu yake sharewa gaba ɗaya ta kenan daga nan da ja za a samu matsala bisa kan yunwa kuma za a samu matsala bisa kan tattalin arzikin wannan mutanen don saboda duk shine sana'arsu shine suke yi su noma in ya nuna hudda su saida don mu da muke amfani da abin da suke saidawa mu ma za mu samu eh, matsaloli bisa kan shi paske ba za ka samu abin da kake so ba yunwa yura ba za a samu isa na abinci wannan kamar matsala ce na farko na mhm. biyu eh, yadda ya hada akwai cututtuka wanda za su dawwama wanda ya dan lissafa kwalera masassar cizon sauro da cututtuka didiya wanda suke hutuwa daga cikin ruwa paske ruwa yawa cututtukan yawa za su yawa to akwai kuma za a samu matsaloli bisa kan mahalli mhm, mhm. gashi nan yanzu wanda aka kai kan gamu daga can aka kai su aka bayan gari aka ba su hilaye suka tai suka zamana basko isan cika kasa tana nan cika take mm-hmm. gutoci in suka ɗauko su da salte da shara duka cikin isa suke zuba mm-hmm, mm-hmm. ruwa in zai zo ƙasa ta kasa ke kawo ba ta wasa ba ya tattara kenan cika ke a ko gobe in ya zo in dai aka bar shaka nan kaman bannan da zai yi yau in ya dawo gobe wanda zai yi tahi wannan don saboda ta iske matsalolin karuwan ba kaɗan bane ba rage ba zai mhm, mhm. zuwa zai kuma in ya zo makwance shi ta cika da ƙasa kenan dole kuma ya kara baji a cikin gari mhm, wannan matsala ce wadda in dai ba a tashi ba ka tsaya ba ta ma kare ba dole sai an huda ƙasa in ba huda ƙasa ba ko gobe mu shirya za mu huskanci wani matsala ba wata ba ce mhm, mhm. Mhm. to madalla zan dawo gare ku ayyukanku kan jinƙai da kula da bala'o'i ne musamman ma ambaliyar ruwa kamar yadda kuka faɗi shin hakan yana nufin cewa ba ku yin rigakafi Eh, mun sosai ma muke muke rigakafi aiki mu ma ai dai rigakafin ne mhm. prevention ne mhm, mhm. Eh, don samu a yi rigakafin yadda ya kamata akwai wani eh, takarda da ake ce ma plan de contingence inundation da ake yi kowace shekara duk sun da suke kula da wannan abuwan tare ne ake wannan takardan plan ne document travail ne shekara guda ne yake yi yanzu presentama eh, ana ana ga aiki da ita tana kariya an juillet 2022 kacin nan ana yi na na 2022 kinga kuma kamar yadda ga dan uwana kare ya ce da ya kamata a hudda kasan da take cikin isa to cikin eh, abubuwan da plankin nan ta kumsa ayyuka da ya kamata a yi na harkar rigakai mhm. duk wannan abubuwan akwai shi mhm. kowane aktor akwai abin da ya kamata a yi mhm. a lokacin da ya kamata ya yi shi eh, eh. abin dai ne kamar da aka aka wada abin su ban in yayi yawa ana gani kamar ba anan gahi me ana yi eh. kuma ita harkar rigakahin yanzu a yanzu shine ai muke nan gayi kun ga yanzu damana kusa ce to ku zo a yi mu wannan tun Mm-hmm. ita rigakafin ta yi zama bisa kan eh, kamar a sensibilisation par exemple mm-hmm. a gaya ma mutane to kun ga bana yan meteo da yan hydrology suka ce damana haka to ya kamata mu yi mu gyara halayen mu gyara zumunci mu sa a yi tsabta inda gota ba su yi a gyara mm-hmm, wanda yake biskan hanyar turo ya tashi kowa ya shirya parce que eh, kamar yadda na ce kundin da ake ya, ya cikinsa an gaya ma kowa aikin da ya kamata yi mm-hmm. ita wannan harka ambaliyar nan fa daga niveau national ne ha a niveau de concentre ha a niveau commune wannan gundumar eh, eh, voilà mm-hmm. duka duniya ya ce ga ya kamata a yi wane ya shugaba me ya kamata a yi mm-hmm. don inda kowa ya aikin shi yadda ya kamata to insha Allah za a samu eh, ana samu rigakafi <laughs> gaskiya ne akwai wata ma'aikata da ke kula da muhalli shin kuna aiki tare da manufar inganta rigakafi da kuma kula da illolin sauyin yanayi eh muna ake tare da su mhm. paske ai aikin gwamnati ai complementarity ne mhm. wanga ya fara nan ga inda doka yake mace zaka tsaya mhm. wani kai kuma nan zaka doka zaka tsaya kuma duka dai fuske su ma dai ai akwai bala'in wanda ya kulu ya suntu kamar wanda kai ce ma hori da wani wane ne wannan su ne ai bala'i ne a Nijar an dauke shi kamar hori kamar bala'i ne amma su ma su ne eh, ni kunan cin to yaya kuke gudanar da aikin naku tare to yanzu in ka in kin doka kamar yadda ake kya harkan catastrophe bala'i haka mhm. ita ministar tamu mhm. ita ke asire lead amma kowanne a cikin bangaren shi abinda ya kula abinda ya shahi bangaren shi mhm. shi yake kula da abubuwan shi amma akwai komiti eh, wanda ake ake aiki tare kamar yanzu da na gaya miki komiti na na harkar gestion na inundation a niveau national suna ciki in kun ɗoka hamma au niveau communal mhm. duk wa'annan sarvususin duka suna eh, tare ne suke aiki mhm, mhm. bala. Oh. shin kamar misali an ɗoka wani ya yi aikin shi wani bai yi aikin shi ba wani irin tasiri yake kawo to wani ya aiki wani ya aiki wani bai yi ya yi ba sin gwarai <laughs> a sa a masan su kama a gani na bala abu ne da ya shakuwa kowa ya kamata ya kama ya yi aikin a yi shi tare wala mhm. <laughs> to madalla zan dawo gare ku <laughs> insha Allah malam tare wani irin ayyuka ne kuke gudanarwa na kula da ambaliyar ruwa da ake samu a ƙasar Nijar to eh, mu dai mu da mu yi wani abu bisa kan ambaliyar ruwa tun shekarar biyu da ashirin mhm. satamba watan satamba na dubu biyu da ashirin mhm. muna zamne aka ce mana ruwa yana nan yana banna a haru wanda yana cinye gidajen mutane mm-hmm, mutane mm-hmm. suna nan suna suna ta huta da kayansu suna neman ceto mm-hmm. to sai muka ce tunda mu kungiya ce ta matasa na masu aikin badala kuma akwai mutane tsofaffi wanda ba su da ƙarfi akwai wanda ba su da wanda zai taimaka musu bari mu je mu ga menene muke iya yi mu taimaka ma mutane muka dan tattaru 20 zuwa 30 muka tafi muka je a soja an kawo soja da yan safiyar fomfe suna nan suna ta aiki su ma abun ya musu yawa mm-hmm, dan mm-hmm. muka shiga muka taya su aka yi evacuation muka hudda wanda muka hudda duka muka kai su cikin ekololi wanda mm-hmm, eh, suke kusa wanda ruwa bai ci ba to daga nan ne sai muka ce wannan mutanen gaskiya suna cikin halin halin kakanika suna da bukatar taimako sosai paske mutane ne wanda gidajen su saura sun rimje su basu da abin da za su ci saura basu da ma abin da za su samu mm-hmm, mm-hmm. muka ce to bari eske ba za mu ba kirayi mutane su kawo taimako sai mu mu kawo musu mm-hmm, sai muka yi stand kin muka yi can wurin stand stand kin da ya wata guda wata guda muka yi muna muna tattaro abinci eh, da kayan sawa da ruwa kullum muna kai ruwa kullum muna kai musu ruwa mhm. cikin tsawon wata nan muna iya kai pak na fiya wata ɗari biyar wani bi muna wata rana muna kai dubu mhm. muna kai abinci da rana da hehe muna kai abinci da malice muna kai in aka kawo kaya na sawa kayan shiki muna kaiwa mhm, eh, kuma duk ƙarshen sati muna kai abinci wanda abinci wanda ba a dafa ba kwashi wanda mutane suka kawo to haka muka yi tsawon wata guda Ah. Mhm. ana iya cewa dai an dan samu saka muku cikin aiki ah, alhamdulillah mun samu taimako sosai paske lokacin da saman tana sai da kowa ya watse bar mu mutane saura suna tsammani ma kaman gwamnati ce mhm, mhm, suna tsammani kaman gwamnati muke ma aiki an tuka alhamdulillah mun sosai babu babu cikin sitkin sinistre babu wanda ba mu taba babu wanda ba mu kai ma abinci ba mhm, mhm, mhm, paske muna abinci da hehe wani bi muna kai fala 100 200 da sahayin mu kai 100 200 da malece kuma da rana muna kai ruwa faka 500 ko dubu kullum to aikin sa kai an san dai ba mai ba ko kuna da wani wanda ke tallafa muku wanda ba gwamnati ba eh ai daman duk abin da muke kaiwa ma mutane ne ciki suke tallafa wanda yake yana iya kira ya ce to gashi ni na bada kaza amma ka ku hodi sunana mhm, mhm. na bada kaza ka ku hodi sunana haka muke yi da motocin da muke aiki da su da mhm. abin da muke kawa duka mutane ne suke ba mu tallafawa bisa kan abin da muke yi. Mm. To madalla zan dawo gare ku. Malam Ali, eh, ku a matsayin ku kun ce kuna ayyuka na rigakafi da dai ah. sauransu mm. to an samu ambaliyar ruwa wani irin aiki ne kuke yi yanzu in an samu ambaliyar ruwa mm-hmm. kasan wanda suke zuwa dawarin bisa kan terancin yan protection civil ne mm-hmm, to mm-hmm, wa'anda ba mu samu ba suka karbi gayyatar mu a wannan lokacin ba uh, kuma ko ai ko cikin wannan aikin na harkan uh, ambaliyar ruwa mhm. su ce eh, a gaba bala mhm, mhm. wurin ceton mutane wurin risan samakin mutane su suke gaba tare ne ake ake wannan aikin duka na mu an yi wannan risan samakin Eh, mu ne ake diba kamar in akwai eh, agaji da ya kamata a kawa mutanen mhm. nawa ne abin ya shaha mhm. don ka mu ne ake kai ah, ake eh, tattarawa ake vala mhm. dai a gari abinda gwamnati take da stock a ce to akwai mutane kaza a wuri kaza da haka zamu ya kamata a hudaji a vala mhm, mhm. eh, shin ana samun sakamako eh ana samun sakamako mhm. <laughs> ana samun sakamako kuna da gwamnati ce <laughs> eh. kuna da masu tallafa muku a sosai ma aiki na aita raki yin yanzu yanzu da shifrorin cika duka bada Cika ce ocha ne ta eh, bada ai abin da ya kamata ma in gaya miki yanzu in dai mana ya kai akwai wata silil da take a reunion kowace lindi itinin take taron tattaunawa su ocha suna ciki kenan duk a kuma a Nijar duk inda aka aka yi ruwa mm-hmm. in ma an samu ambaliya ana ana sun mutanen listin ana amfani su a isi a yamai don semen zuwa semen an san abin da ya kana a harka mm-hmm. ambaliyar ruwa mm-hmm, mm-hmm. daga ɗaya lokaci ya kai kowane semen akwai da miza jour ne ake periodic kowane sati ana aiko rahoton abubuwan da ya faru bankin duniya na ba da kuɗin gudanar da ayyukan tunkarar bala'i da ayyukan raya birane a ƙasar nijar menene manufar wannan aikin kuma wane fanni ne ake yin shi eh kamar yadda kika ce pager cd abubuwan suke yi yawa yawa yawa yawa gare shi mm-hmm. yanzu gogin nan da muka yi zancen ai su suka kama mm-hmm, mm-hmm. a kai kenan eh, cikin antuka harkar dai na gestion catastrophe suna sun yi antuka kokari gudan da yawa kamar yanzu in kun doka pager sai wanga me yake cewa protection civil kin da nake cewa eh, harkan kayan aiki mhm. material da yawa ne wannan projekin ta sa a zaman su kwa mhm, eh, mhm, eh. duk waɗanda suke dai aiki na harkan wani bala'i suna aiki da da sai da yi mhm. don ka kowa na ce mu bangaren mu ga ga bukatocin mu mhm, mhm, kuma eh, sai bankin ta zuba musu oh, oh, kuɗi wai an tuka projectin tana tana zuba a na san da wani wani wani committee da ke cewa committee na na na intik na na na da yi don mu ma ministercin mu muna muna mamba sai wannan duk sauran suna mamba don kowa yana hudi in dai kayan aiki dai kamin Eh, suna gogari. suna mhm, badawa menene shirin gwamnatin kasar Nijar take yi na sarrafa bayanai da kuma tsarin gargadi da wuri to gargadi da rakan na bada bayani farafar mhm. eh, a ambaliyar ruwa mhm. ita eh, ministarcin namu na agaji ita take yin sa duk lokacin da yanzu aka yi reunion aka bada Eh, kamar misali na prevision kin na 2022 kin ga mhm, mhm. Hmm? Eh, za mu ɗauki wannan kin sai a yi aikinsu sai a yi message la mhm. message na da za mu yi a yi kuma a yi traducin su a hausa a jarma a hulanci hmm? sai mu watsa su cikin eh, radio communautaire cikin radio ko radio national ko tele national don wannan aikin ana yin shi Shin shirin yana haɓaka sanin kan hatsari kamar yana sa mutane su san hatsarin da wannan shi ambaliyar ruwa yake kawowa? Eh, ni gaskiya dai a gani na haka ne. Bayan ma wannan tun eh, muna gani wanda muke ce ma aktar terrain kamar waɗanda suka shawa wani mai gari wani mayor wani su yi komite kamar wani laizu wani wajen su association mhm. eh, ana musu formation don a kwaye musu mhm. don kowa ya kama mhm, don ka ina gani wannan abun gaskiya yana yana tasiri sosai mhm, oh. mhm. to madalla zan dawo gare ku malam tare shin akwai wasu dabarun rage hatsari da bala'i na ƙasa eh, bala'i na ƙasa bisa kan ambaliyar ruwa ko bisa kan ambaliyar ruwa eh, ni ho zance na ɗaya ne bisa kan wani ambaliyar na ruwa mm. <laughs> zance na ɗaya ne kawai gwamnati ta in iyawa gwamnati mu gwamnati muka sani 'yan ƙasa gwamnati suka sani paske mhm. gwamnati muka ba ma iko mhm. ya jagorance mu in akwai wani abu kenan mu muna tsammanin eh, gwamnati yana da halin yin shi mhm, gwamnati ya tashi ya nemo in bai yadda abin da zai yi ya nemo tallahi wannan isa a huda ƙasa da yake ciki ciki a huda ƙasar da yake ciki kuma a rihe ido a hasa sai da ma mutane hilaye bisa kan hanyar ruwa wanda suke nan a tara su a tara su a basu in wani wuri za a ƙara basu a basu don saboda kaman abu ne wanda Allah ne ke kawo shi amma dan adam yana da nashi wannan sa hannu a ciki da ko abubuwan da in aka yi su in abin ya zo ma ya zo mana da sauki mm-hmm, mm-hmm. amma ba ka je ba bisa hanyar ruwa ko kuma bisa gadon ruwa ka mm-hmm. gina gida kuma ka ce kana zama lahiya ruwa ba ya cinye kawo mm-hmm, mm-hmm. kenan bayawa kenan a rage ma gwamnati ya kamata mutane al'umma ta diba ma gwamnati don saboda in matsalar ta afku mm-hmm. gwamnati ne zai tashi tsaye don saboda ya nemo ma mutane eh, abin nan me ake cewa magani mafuta duka kenan mu gane da gwamnati kuma mu ne in gwamnati ta shawuya mun shawuya kenan ya kamata kowa ya kama a samu wannan matsala ta ambaliya wadda take nan tana sha mana kai yanzu shekaru da dama da abu ne wanda ba sani ba uhm, uhm, uhm. kenan akwai wani abun da ake na ana yi wanda ba haka na ba ne ruwa ya kamata a huda kasa a ciki a huda kasa il faut des ensembles don kile dig digogi a yi na kirki kasa ko kuma jan gargari baya dig jan gargabiya duk da ya ji ruwa narkiya zai ya watsi mhm, mhm. kenan ya kamata kowa daga bangaren shi ya kama don saboda wannan matsala a samu a magance ta. A magance ta. Eh muna jajibirin lokacin damana. Shin kun ɗauki wasu matakai domin yin rigakafin wani ambaliyar a matsayin ku na matasa? Eh mun ɗauka sosai tunda mu mun ga abin da yi. Mu mun ga abin da yi kuma mun gane menene yasa muka zo inda muke bisa kan wani matsala mhm. kenan ko ma mutanen busa ganiya dole mu ne kaman ya zama mana eh, devoir nauyi da ya rata a wuyan mu mu gaya ma 'yan uwanmu wanda suke rayuwa mhm. a kusa da eh, gadon isa mhm. bakin isa in suna saman hanya su tashi allah ji kanshi wancan gubernar karanta wanda ya rasu kahin wancan ambaliya ta ta shekara 2020 mhm. ya je ya hudi ya hodi ya kara hodi mutane ba su surare shi ba mhm, mhm. mutane ba su surare shi ba sai da abun ya haru yake cewa dama na gaya muku ga abun da aka gaya muku don saboda abun yana zuwa ne mm. kenan yanzu ma ba gajiya za a yi ba tunda sun gani dai tunda har da kowanda sun rasa an ce maka ka tashi layin lahiya ka nemi wani wuri dan saboda matsala tana iya zuwa baka tashi ba yanzu ka tashi ko tabarma baka da kuma hei inda aka ga dama za a kai ka kenan wannan matsala ce da ana iya eh, ana iya guje mata mm. dole ne kowa ya tashi yanzu a kama a wayewa kai shi kaɗai ne yake iya kawo mana sauƙin wani mm-hmm, abubuwa mm-hmm. lamari to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam ali muna jajibirin mm-hmm. lokacin damana shin kun ɗauki wasu matakai a matsayinku na masu aikin jinƙai domin yin rigakafi wani ambaliyar ruwa matakai kamar yadda na gaya miki ne mm. wannan kullum <laughs> ana cikinsa mm. balle yanzu da muke da cika a alavai mm-hmm. akwai wannan tukundin da na gaya miki plan da na, na, na contingence inundation mm-hmm. Wata ke da duk abubuwan da ya kamata a yi na harkar wani rigakafi da kamata da na harkar ambaliyan ruwa mm-hmm, mm-hmm. ita wannan takardar akwai ta mm-hmm, kuma akwai abubuwa da yawa da kike a ciki da ya kamata a yi aikin ana nan ana yi don za a sace sabon takarda kuma wannan takarda kowane shekara na ke ita na takarda take ce to ga hanyoyin da ya kamata a yi ga wa'anda suka kamata eh, a ibala eh, to yanzu da hada na miki in an ba da eh, prevision cin mu me namu mu yi magana Mm-hmm. ok mu gaya maƙin ƙasa mm-hmm. ko a gaya mishi cikin harshen da yake shi vala mm-hmm. to ina so in komo bisa kan wannan uh, ga wana da ya ce eh, eh, to ban zama abokacin uh, gwamnati ya <laughs> faske ah, gwamnati mu duka ne ai gwamnati sino kokari da a ɗaukar kai ana nan ana yi mhm. kun san da akwai a 2017 deja akwai luwa shekarar 2017 eh mhm. akwai luwa da aka ɗauka na hana ma mutane su yi gini wurin da disconnect lesson inundable la amma har yanzu dekare kin bai biyo ba mhm. dekare da application kin na ba an kursibi bala donc akwai aiki da kamata ku yan horon hula kuma ku yi kowa yi a samu wannan cin a samu kada tun alhamdulillah wani jihar ai kasanmu babbaci tabbas matsalolinmu dukkanin da muke fuskanta zan baka misali guda kaga wa'annan da aka kai kan gamu da aka kai su site an sanya shi kusan mutane dubu ne fa mhm. kuma kowa an bashi parcel pager sai disan duke cin sun kama an yi an yi forage ana nan ana musu latrin kullum dai ana nan gadi ba da ya za a yi dan kan wurin ya zama wurin da ake iya rayuwa mhm. local an kai an yi to akwai wanda suke uh, kan wannan na na ipodrom kuma su wajen bangaren na wajen abin gani saga mhm. za su a ah, su ba mutanen haro banda ne ya za a ce su duki parcel a can haro ka gani to za za ka iya ma irin wannan irin wannan irin wannan mutane don ka abin sai kowa da kowa ya kama in dai an waye ma mutane kai duk saba ne parce duk matsalan dan adam ha cikin kai ne cikin kai ne eh, tabbas mhm. <laughs> wata dokta a jami'ar Abdu Mummuni na nan babban birnin Yamai ta gudanar da wani hoto wanda ake ce mishi cartography numeric eh, na wuraren ambaliyar ruwa a Yamai mm, wanda a cewarta zai iya taimakawa wajen magance ambaliyar ruwa mhm. kuna aiki da ita muna aiki da ita sosai mhm. sino mu ma ina muna irinsa mhm. abu bara yadda ministar ta hutu cartography des zones inondables mhm. des communes les plus impactées duk a Niger hmm? Peace Council ba da wani gaurin etude da aka yi shekara biyar na baya wannan cartography cin elite disponible an yi diffusanta a tele national an wallafa ta an wallafa ta a tele kace to ku ha mutanen wanga gari na wanga gari da wanga gari ku yana yi wa bana wala don wannan cartography sosai ne muna aiki sino mu ma muna yin tamu a mai au niveau national a cikin kasa eh kuma kamar yadda kika ce wannan jami'a department na na, geography ai tare ne muke aiki cikin comité intik na na na PGRC da su don voilà encore une fois harkar nan kuwa da kuwa ne sai an sa hannu haka ne ake aikin hannu cikin eh. juna haka ne ba <laughs> malam tare wani irin buri ne ya kamata kasar nijar ta sa gaba domin rage tsarin abin ga bala'i bala'in ambaliyar ruwa mhm. to ya kamata gaskiya fi sabilillahi a mai da hankali bisa kan wayewa al'umma kai da al'umma kai mhm. ya kamata paske cartographin da aka yi kowa ya gane shi inundation kin da aka yi a 2020 da mhm. a cikin tarihi mhm, mhm. ba a taɓa yin ta ba a kusa shekaru a kusa kusan na arba'in ko sattin baya wanda suka wuce kenan ya jawo hankalin gwamnati sosai basu ya ba mutane wahala sosai don daga nan gwamnati ta ɗauki eh, abin nan mai ake cewa Eh, ta ɗauki hanyoyi da yawa mhm, wanda eh, zai sa eh, mutane su gane da cewa mhm. kaman ambaliyar ruwa abu ne wanda yake iya zuwa kowane lokaci surtu a wa'ansu zaje da dama wanda aka aka zana aka zana e, bayan shi bayan waye ma mutane kai yana da kyau yana da kyau su san da gaskiya gashi nan cikin hatsari ne suke amma ita gwamnati yanda masu abin suka hudi ya ce a shekara 2017 mm-hmm. an ɗauki wani me ake eh, luwa mm-hmm. doka an ɗauki wata doka an ɗauki wata doka wanda eh, zata hana mutane su gina gidaje a cikin wuraren da ruwa ana iya samun ambaliyar ruwa mm-hmm. a kowane lokaci an yi ta amma ba a sa ta ba ta fara aiki ba ta fara aiki ba kuma baka iya zuwa ka ce ma mutum tashi daga nan gwamnati ta hana bisa kan me kake eh, eh, kake tuntaho eh, ka zo ka ce mini in tashi mhm. don gwamnati na ya kamata a cikin gaggawa mhm. ta saka wannan doka ta fara aiki mhm. wanda ya kamata a tada su a tada su su je su nemi wurin da za su zamna kuma gwamnati ya kamata bayan shi wannan duka ta yi aikin hudda kasa nan wanda ba zan bar haɗi ba ko <laughs> gobe sai na kara haɗi uh-huh. ta nemo in bata da kuɗi ta nemo tallafi ga mutanen da suke saba taimaka mata bisa kan wannan akwai su mm-hmm. akwai partner jiya wanda suna iya finance a hudu in ba shi ba aka yi mm-hmm. an yi abubuwa da dama bisa kan wannan ambaliyar ruwa amma an ba huda kasar ba matsala tana nan paske ita ce matsala kamar gadan yayi kaɗan ne ya ma ruwa kaɗan kuma ruwan aka sako shi da ƙari yake zuwa diyawa yake zuwa mhm, mhm. kenan dole ne in babu inda zai shiga ya shiga cin gari ya yi bana dole ne sai an huda kasa. a cikin flavor a cikin kogi so madalla malam ali wani irin kira ne za ku zuwa ga gwamnati da ma al'umma ga baki daya kiran dai daya ne mhm. mu gyara halayenmu mhm. <laughs> kowa ya aikin shi ya ya kamata fuskewar mhm, eh, hana hana alkar ambaliyar ruwa kowa da kowa ta sha ba gwamnati ba gwamnati kaɗai ba ne kowa da kowa mhm. masalan al'umma talakawa wani abin shawa in dai an gyara zamantakewa mu wanda mun gyara kowa gyara wurin inda inda yake mhm. ya nuna ina tamani kamar insha Allah eh, a gaban nan ba a ce ba ba a yi samun ambaliya ba na ruwa amma mm-hmm. eh, ba ta yi ba irin bannan da ta shahi yanzu ga ai yanzu yanzu muna magana kuma yanzu eh, a nan zuwa gaba duka radiyoyin duka za a dinga mahara na ana yamma mutane sun tafi za a waye mu a waye musu kai mm-hmm. inda an waye ma mutane kai wa abubuwa da yawa ne za su za su canza sai dai masu taurin kai sai to da yawa kuma <laughs> ba ba ba rasa ba ba rasa ba ba rasa ba mm-hmm. to da malam tare wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma al'umma ta gane da cewa in abun ya afku su ne a ciki tabbas eh gwamnati kowa ne amma talaka shi shi ne a kowane lokaci in akwai matsala yake shafar shi take shafar shi ma mhm, mhm. kenan ya kamata ya gane in yayi abun da aka ce yayi don saboda lafiyar kanshi ce mhm, mhm. kenan mutane ya kamata su tashi gaba ɗaya a kama paske shi yanayin ruwan wannan da kuke gani mhm, talakawan su ne suke aiki da shi paske su ne suke noma da shi su ne suke dai amfani da shi gaba daya to su ma da ko wani lokaci abubuwan da ke kasa da wani waye salte ana zuba shara a ciki da wani wani duka wannan abubuwa ne wanda suke haddasa wannan abun da yake faruwa bisa kan ambaliyar ruwa kenan kamata talakawa su gane eh, matsala tasu ce kenan ya kamata su canza halayen su bisa mhm. kan abubuwa da dama mhm, mhm. Eh, musamman ma bisa kan gini gine-gine bisa kan hanyar ruwa da zub da shara da zuba ƙasa ledodi a cikin ruwa duka ya kamata su wasa. haka ne kamar yadda kuka faɗi hausa kan cewa in kunne ya ji jiki ya tsira a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta studio kalango a akan rigakafin bala'o'i da kulawa da su a ƙasar nijar musamman ma kan al'amarin ambaliyar ruwa mun kasance da malam ali yaro jibo na ma'aikatar ayyukan jin kai da kula da bala'o'i tare da malam tare dauda na matasa masu aikin sa kai a ƙasar nijar mun aika goron gayyatar mu ga hukumar kare hakkin jama'a da basu samu zuwa ba da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar sai ni isaka akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.